وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haɗuwa a wannan safiya ta ranar alhamis uku ga watan ramadan hijiran manza Allah sallallahu wa sallam daga garin makka zuwa madina shekara 1442 daidai da sha biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan shi ne majalisunmu na uku a cikin tafsirin alkur'ani mai girma wanda insha Allahu ta'ala za mu tashi a aya ta nawa ta shida ko ihdina siratal mustaqim a cikin suratul fatiha da aka bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين kamar yadda ayoyin da muka fassara a jiya suka yi bayani dangane da abin da ya shafi kwalaitarwa da kuma tsoratarwa dangane da Allah subhanahu wa ta'ala. Sura tana ƙarishewa tare da addu'a domin neman dacewa, domin duk abin da ɗan Adam zai yi ba ya iya cin nasara sai idan Allah ne ya taimake shi. Kuma nasara tana zuwa ne ta hanyar addu'a da roƙo da nace wa Allah madaukakin sarki. shi yasa sai ayan take koyar da mu fadin cewa ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu wannan tafarki madaidaiciya ma'ana wannan aya tana nuni akan cewa mutum yana neman dacewa zuwa ga tafarki madaidaici da tabbata akan addini har zuwa ranar da bawa zai haɗu da mahaliccinsa saboda dukkan wanda yake rayuwa bai gama ganin jarabawa ba fa innal hayya la tu'minu alayhi alfitan duk wanda ke raye ba a da tabbacin jarabawa ba zai iya canza rayuwarsa ba shi yasa a nan ayan ke nuni akan cewa ko da yaushe ya zanto kana neman shirya daga Allah subhanahu ta'ala. an faɗi ta farkin a nan ana nufin musulunci ma'ana ya Allah ka shiryar da mu zuwa ga musulunci domin shi ne wasiyoyin da annabawa da manzanni suka rinka yi wa ‘ya'yansu hatta a kan gado na shimfiɗarsu na mutuwa tana cewa wala na illa wa antum muslimun annabi yaqub ya tara 'ya'yansu gaba ɗaya ya tambaye su me za ku bauta ma a baya na? suka tabbatar mishi cewa za su rayu ne a cikin musulunci amma duk da haka sai da ya ƙara jan kullu sai ya musu kashedi da cewa da ɗai kar su yadda mutuwa ta riske su ba ce suna cikin wannan addini na musulunci to anan shi ma Allah subhanahu wata'ala abinda yake koyar da mu kenan cewa a kullum mu roƙi Allah rayuwa a cikin musulunci har zuwa haɗuwa da shi wanda wannan shine ita ce ta farki wanda take sarari wanda take hada mutum zuwa ga mahaliccinsa da samun yardan Allah tare kuma da samun aljanna duk mutumin da ka gani a aljanna to babu makawa dole sai yana cikin musulunci duk mutumin da bai rayu a musulunci ba bai mutu a cikinsa ba to ba shi da matsuguni a cikin aljanna wannan yasa za mu fahimci girman abin da wannan aya ke nunar da mu wanda shi ne abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuni a kansa tare da dukkanin annabawan Allah ta'ala babu wani annabi da ya zo face sai da ya fata da burin shi kansa ya mutu a cikin addinin musulunci sannan kuma ya wasulci akan haka don haka dai ayan tana nuni akan cewa babu wani rabauta da bawa zai iya samu har sai idan ya tsayi akan musulunci duk abin da mutum ya samu matukar ba akan addini ya tsaya ya samu wannan abu ba to wannan abu yakan zamto masa nadama da damuwa a ranar alkiyama shine Allah subhanahu wataala aya ta gaba yake mana bayanin wace hanya ce madaidaiciyar nan wanda muke roƙon Allah a kansa sai ya ce siratal ladina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai ni'ima a gare su ghairil maghdubi alaihim ba waɗanda kai fushi da su ba wala dallin ba kuma batattu ba waɗanda Allah ke nufi a nan cewa ya ni'ima a kansu su ne annabawa da manzanni annabawa da shahidai da kuma siddiƙai domin a wani wurin ya fassara a cikin suracin nisa'i su wane ne wanda ya ni'ima a kansu din dan ya ce wa mai tsir rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim sai ce minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa a gaba yace zalikal fadlu min Allah waɗanda Allah ya ni'ima a kansu ne ce minan nabiyina su ne annabawa wasiddiqina da siddiqai as-siddiq shine mutumin da ya rayu tare da wani annabi yayi imani da shi ya gaskata shi kuma ya taimaki da awarsa shi ake cewa as-siddiq wa shuhada da kuma wanda suka yi mutuwar shahada mutuwar shahada ta fagen yaki ko ta ma'ana domin akwai waɗanda suke mutuwar shahada ta ma'ana kamar macen da ta mutu wurin haihuwa ta yi mutuwar shahada mutumin da katanga ya fado ya danne shi ya mutu annabi sallallahu ya yi mutuwar shahada mutumin da ya faɗa cikin ruwa ruwa ya garkame sa ya mutu a cikin ruwa shi ma ya mutuwar shahada haka nan mutumin da ya mutuwa a cikin annoba wata annoba ta zo ta kashe shi shi ma wannan yana cikin shahidai haka ne yace man kutila duna malihi fa huwa shahid duk mutumin da aka zo a kwace masa dukiya da karfin cin tuwo ya tsaya ya jajirce don ya tsara dukiyarsa har aka kashe shi manzala sulasa ya ce ya yi mutuwar shahada haka nan man na duna ahlihi ba kuwa shahid duk mutumin da ya mutu kokarin fafutukan kare mutuncin iyalansa har ta kai ga aka kashe shi annabi sallallahu ya ce wannan mutumi yi mutuwar shahada to waɗannan Allah subhanahu ta'ala ya jero su annabawa siddiƙai shahidai sai ce salihin aji na hudu sune nagartattun bayi waɗanda suke rayuwa a musulunci kuma suke rayuwa akan abin da annabi sallallahu ya zo da shi kuma ya kira a kansa malamai suke cewa bayan da yi mutum ya je aljanna sai ta kofofi ɗaya daga cikin waɗannan kofofi guda hudu ko dai mutum ya zamto shi annabi ne wanda kuma annabta ya riga ya ƙare a yanzu mu da muke rayuwa ko na biyu mutum ya zamto siddiqi ne shi ya rayu da annabi ya taimaki annabin ya imani da shi har ƙarshen rayuwarsa shi ma yanzu wannan matsayi ta riga ta yanke tun da cewan annabawa sun an gama aiko su sannan sai shahidai mutuwar shahada kuma zaɓi ne na Allah ba wanda ke iya sanin yaya zai yi sai dai mutum ya roƙi Allah a cikinsa to sai na hudun suka ce ta ce ƙofa buɗaɗɗiya wanda take nan kowane musulmi in ya dage yana iya samunta shine mutum ya zamto nagartaccen bawa wanda zai bi Allah ba tare da shirka ba ba tare da bid'a ba yi iya ƙoƙarin ganin ya rayu a cikin addinin musulunci suka ce wannan ita ce ƙofa mafi faɗi akan dukkan sauran ƙofofin guda hudu to anan da Allah ce siratal ladina an'amta alaihim waɗanda kai ni'ima a kansu shine wancan ayan take fassara su ko dai annabi ko siddiqi ko shahidi ko dai ka zama mutumin kirki wanda bayan ranar da baka nan jama'a za su faɗi alkhairi game da kai wanda zai tabbatar maka da aljanna domin ana samun wannan hadisi ya zo a cikin sahih bukhari imam al-bukhari yayi babi kusan da guda yayi masa take da babu sana'un nasi 'ala al-mayyit babin da ke magana akan mutun ya mutu wasu mutane adalai ba fa mutanen kabilanka ko masoyanka ko a'a adalan mutane waɗanda ba za su yi maka ƙarya ba saboda suna kinka ba za su yabe ka ba ko da kai mutumin banza ne saboda kana musu wani abu na gari a'a mutanen da suke son ka dan Allah kuma su faɗa adalci a kanka to irin waɗannan mutane annabi sallallahu alaihi wasallam an wuce da gawa a gabansa an yi rasuwa ya ce wane ne wannan aka ce fulan ai wane ne sai mutane suka rinka faɗin alkhairi game da shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wajabat wajabat wajabat ta tabbata ta tabbata ta tabbata har so uku ba a jima ba ka ƙara wucewa da wata gawa sai ce a wannan kuma wane ne aka ce fulan aiwana ne sai mutane suka rinka faɗin sharri shi kuma a kanta kama a ce mai cutar da makwabtan nan mai kaza mai kaza mai kaza akwai wani gari da muka taɓa zuwa tare da wasu 'yan uwa muna sauka a garin muka tadda dattawa za su shiga masallaci suna murna suna ma junansu barka muna gaisa da su na ce na tadda ku cikin farin ciki muna ta sallama ba ku amsa ba suka ce wallahi malam farin ciki kam kamar mu zuba ruwa kasa mu sha nace ala sanya albarka me ya faru suka ce wallahi wani ne ya mutu wani ne ya mutu kuma ake farin ciki suka ce kwarai da gaske ko me yasa suka ce duk kusan matasan da ke garin nan ga yaro ya haukace da shan kwaya shi yake bashi kwaya gilali na kwaya da bata matasa tare da shan kwaya to ya hau mota yanzu a hanyar gari kaza gawarsa ma ce kwata-kwata an kasa ɗauko ta a can aka rufe shi shi ne yanzu suke murnan mutuwar to kaga wannan yana da gaske kira abin da annan sulasulam yake magana a kai suka zo aka suka faɗa annan sulasulam shi ma ce ta tabbata ta tabbata ta tabbata to a wannan gaban ne sai hankalin sai na umar ya tashi sai ya ce ma annan sulasulam manzo Allah menene ya tabbata sallallahu alaihi wasallam an faɗi alkhairi kan wancan kace ta tabbata so uku an faɗi sharri akan wannan shi ma duka amfan iri ɗaya kace ta tabbata har so uku sai ya ce wancan da kuka faɗi alkhairi a kansa to aljanna ce ta tabbata a gare shi wannan da kuka faɗi sharri a kansa azaban Allah ne ta tabbata a gare shi ku ne khalifofin Allah a ban ƙasa to kun ga wannan shi ke tabbatar da maganan shiga cikin bayi salihai na gari da wannan aya ke nuni a kansa wanda su ne ma'abuta shiriya da tsayuwa kan addini sannan kuma ayan tana koyar da mu kamar kina roƙon Allah ne akan ya Allah karka sanya mu a bisa tafarkin waɗanda yi fushi da su waɗanda Allah ya fushi da su ɗinnan su ne yahudawa kuma abin da ya haifar musu da wannan shi ne sanin gaskiya amma su ki aiki da shi sun san gaskiya amma ba su aiki da shi ba sun fahimci annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ne aiko shi amma sun ki shi kuma sun san shi haƙiƙanin sani ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sannan kuma da duk wanda ke bin tafarkin ne ga gaskiya ya ki ɗaukanta, to yana kamance kamanceceniya ne da yahudawa a ɗabi'unsa ko da bai rayu a cikinsu ba ko da yaransu da nashi ba iri ɗaya ba ne sannan abbalin matattun da Allah ya faɗa a cikin wannan aya su ne waɗanda ba sa neman shirya balle su aiki da ita wanda har suka ɓace a sanadiyyar haka ɗin wanda kuma su ne kiristoci kamar yadda addini ya bayyana a haka sannan haka duk wanda ya bi hanyarsu ma'ana duk wanda ya zauna zai neman ilimin sanin addinin musulunci to yana ƙoƙarin koyi da ɗabi'u ne irin na kiristoci don su ne waɗanda za ka gansu da littattafansu ba za su iya karanta maka shi ba balle su fahimce shi ko sun karanta turancin ba lallai su gane maka bayanin abin da ke cikinsa ba za ka ga littafin na wani wuri daban su ma kuma aikinsu na wani wuri daban saboda ba su ma san abin da suke rayuwa galibi a cikinsa ba kamar su na tare ba a cikin wannan addu'a da ta zo ihdinas siratal mustaqim akwai waraka ga zuciyar duk wani musulmi in ya karanta ta na daga abin da ya shafi jayayya da Allah da husuma da bata duk in mutum na addu'an nan karanta wannan sura to yana neman waraka daga waɗannan kuma Allah kan taimake shi a kansu sannan kuma wannan aya tana nuni akan ni'imar Allah gaba ɗaya yana nuni akan wannan domin dukkan mutumin da ya san gaskiya an fi tsammanin ya zanto shi ne wanda zai bi ta fiye da wanda ba shi ba sannan kuma a cikin ayan zamu fahimci cewa babu ko shakka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa su suka fi kowa dacewa da wannan shiriyar fiye da wani wanda ba su ba saboda wancan ayan da muka karanta a baya tana nuni akan darajar sahabban annabi sallallahu alaihi wa saboda duk ajujuwa huduncan da muka faɗa wanda aka ce yanzu kusan ɗaya ce te mana saura ta nagarta ta zuwa aljanna su sahabbai za ka ga in banda ta farkon ta annabtaka ita kaɗai ce ba su samu ba a cikin akwai wanda suka yi shahada a cikin su akwai maza akwai mata wanda ma ta fara samun shahada a musulunci mace ce take sumayya lokacin da ake azabtar da su da mijinta a yasir da ɗanta ammar a su sulasallan musulunci bai da ƙarfi a lokacin baya iya kwatansu illa iyakan ana ɗanɗana musu azaba ammar ya ce aka rinka danna fuskanmu a ruwan zafi har sai mun su masanna a ɗaga fuskokinmu an rinka tsaga jikinmu ya ce duk wani nau'in azaba da ake a garin makka wanda za a samu wani azalimi da ya san yadda ake tirsasa mutum ya bar abin da yake kai sai da aka yi amfani da shi ya ce ba mu saki imani ba har sai da aka rinka aikawa garuruwan da ke gefen maka ana ɗauko hayan wanda za a biya su su mana azaba don mu bar imani ya ce daga ciki su rinka tsaga jikinmu da aska da wuka suna zuba mana wani abu mai zafi kamar a ce yaji a zuba musu ya ce hakan bai sa mun bar imani ba har sai da aka wayi gari wata rana bayan duk wannan ya wuce sun yi hijira zuwa madina sai na umar allah ya kare da a gare shi yake ce masa habbai ku zo mu tuna abin da aka yi mana a lokacin da muka musulunta wanda ba za mu manta da shi ba wannan ya ce ni ba zan taɓa manta sanda aka kashe min ‘ya'yana a gaban idona ba wannan ya ce aka kwace min rumfan kasuwa wannan ya ce aka yanka dabbobi na da ransu kowa ya faɗi nashi da aka zo kan ammar bin yasir sai kasa magana da sai na umar ya ce amma ga ya mana abin da ba za ka taɓa mantawa da shi ba sai ya juya bayansa mayafi ne dama a jikinsa sai ya juya bayansa ga sai na umar sai ɗaga mayafin ya nuna masu. duk jaruntan umar sai aka gaya fashe da kuka ya ja da baya ya ce ba Sabai suka tsorata suka ce mai ka gani ya ce na ga wani rami a bayan ammar wanda in na sa tafin hannuna zai zauna a ciki ya ce wannan fa Ya ce ba zan taɓa manta ranar da na musulunta aka ɗaura na kan ƙarfe aka sa wuta a ƙasa ba kitsan jikina shi ya kashe wutan da aka ɗaura ni ce wannan shi ne abin da ba zan taɓa manta da shi to kun ga irin wannan su sun sami wannan matsayi sannan shi ya sa ayan tana nuni akan falalansu ne saboda su sahabbai su ne turke na addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi ya ɗaura musulunci akan abin da ya ɗaura su akan sa ne duk wanda zai rusa su sai ya rusa sai ya rusa musulunci kafin ya iya rusa su saboda ne saboda su ne mutanen da suka gwamutsi rayuwarsu da ta Allah sallallahu alaihi wasallam kafin kowa ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallah su suka fara bin shi sallah su ne mamu na farko wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ce sami Allahu liman hamida suka ce rabbana walakal hamd wannan ababin ibada kenan haka nan ababin mu'amala Annabi sallallahu alaihi wasallam ya auro daga gidajensu ya aura daga gidan sayyidina Umar ya aura daga gidan sayyidina Abubakar har an tambaye shi duk duniya wa kafi so yace na Aisha aka ce banda ita fa yace wane ko to in ba mahaifinta ba kaga wannan duk sahabban sa ne to sannan haka nan shi ma ya yarda da su dan ya dauki aure daga gidan shi ya ba su ya ba sayyidina Uthman daya ta rasu ya ƙara mishi ta rasu yace da muna da ta uku da mun baka babu ko dalilin da zai sa mutum a bashi aure ta mutu a sake bashi sai in an yadda da abin da yake kai domin inda ba a yadda ba to an yadda kwallon mangwara ne an huta da guda ba wanda zai sake daukan iya ya sake ba mutumin da bai rike mace da mutunci ba to kun ga wannan ke nuna darajar su da matsayin su sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa su sun jagoranci sallah ma yana raye kamar sayyidina abubakar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ciwon ajali ya rinka limancin sallah sai da ya limanci kusan sau goma sha takwas ciki har da kuɗi ba ta juma kaga wannan shi ke tabbatar da khalifancinsa a bayan ta annabi sallallahu alaihi wa sallama to don haka wannan aya dai tana nuna falalansu da girman matsayinsu sannan kuma a ƙarshen suran ana so idan mutum ya kai ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya ce amin ma'anan amin shi ne ya Allah ka amsa wannan abu da muka roƙe ka amma ba tana cikin ayan ba ne shi yasa ku ga ita amin din nan ba ne, ba a rubuta ta a cikin alqur'ani in ka duba alqur'ani ba za ka gani ba saboda ba ta daga cikin bangaren suran amma girman addu'an ya kai ga cewa a roki Allah ya amsa bannan kuma sahaba annabi sallallahu alaihi su ma kusan a haka suka yi kuma suka karanta wannan kuma su ne abin koyi na dukkan wani musulmi wannan a takaice shine abin da suratul fatiha ta ƙunsa ku yan uwa musulmi kuma shine abin da Allah subhanahu wataala yake nufin mu da mu sani a ciki abinda muka faɗa ya zama daidai a cikinta Allah ta'ala ya sami tarayya alada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana sai sura ta gaba ita ce suratul baqara bismillah bismillahir rahmanir rahim alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سورة البقرة سورة وند تسوكا كافون النبي صلى الله عليه وسلم يهجرا معنى عفوا ta sauka bayan annan sallallahu alaihi wasallam yayi hijira duk da wasu bangarorin ayoyinta sun sauka ne a garin makka idan aka ce madaniya ana nufin surar da ta sauka bayan annan ya bar garin makka da ya koma madina da zama ko da a garin makka aya ta sauka matukar ya riga ya koma madina da zama to ana kirga wannan sura a matsayin sura ce madaniya ma'ana kar a ce surar da ta sauka a makka ita ce makiya a'a wanda ta sauka kafin ya hijira sawa'un ta sauka a cikin garin makka ne ko ta sauka a wajen garin makka ne Hakanan nan madaniya a surar da ta sauka bayan yayi hijira ko da kuwa a garin makka aka saukar da ita kamar misali suratul ma'ida al-yawma akmaltu lakum dinakum kun ga ta sauka ne akan ranar arafa akan dutsen arafa amma an ka duba za ka ga sura ce wadda take badaniya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga yayi hijira ya bar wato asalin garin makka sanin cewa ga inda sura ta sauka sawa'un kafin a hijira ko bayan hijira yana da muhimmanci a rayuwar musulmi so da yawa kila ba mu iya kokarin fahimtar menene dalilin da yasa akan ce wannan sura makkiya ko a ce wannan madaniya daga cikin dalilai shine akwai ayoyin alkur'ani wanda ba za a iya fassara su ba har sai idan an san yaushe suka sauka kamar faɗin Allah ta'ala cikin suratul ankabut والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا بايتا ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه duk wanda ya jihadi to yayi jihadin na mai dan kanka to wani jihadi ake nufi anan akwai jihadin naf ya kansar ranka saboda karka saba ma Allah sannan kuma akwai jihadin qital akwai jihadi na makani to wanne ne Allah ke nufi a wannan aya ba za ka iya fassarawa ba har sai ka san yaushe suratul ankabut ta sauka idan suratul ankabut ta sauka kafin annabi sallallahu alaihi wasallam mai hijira to lokacin ba a farlanta jihadin makami ba da haka ana maganan jihadi ne na rai kuma wannan shine gaskiyar magana dan suratul ankabut makiya ce ba madaniya ba to kamar haka yake a suratul baqara suratul baqara tana da darajoji masu yawa wanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin su akwai hadisin da cikin musnad na imamu ahmad da kuma littafin sahih muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin abi huraira yake cewa la taj'alu buyutakum quburan kada ku sa gidajenku su koma makabarta su koma kufe kar gidajenku ku basu su koma kufe kamar makabarta fa innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul baqara la yadkhuluhu shaytan domin duk gidan da ake karanta suratul baqara a cikin sa to shaytan baya zama a wannan gidan kaga anan za ku fa'idanta da masu gina gida ce za a tare a gida me ake yi wace addu'a ake yi to ga addu'an da ake yi duk gidan da za a zauna a cikinsa sawa'un sabo ne wanda kai ka gina ko ko haya ne ko ko rumfar kasuwar ka ce to karanta suratul baqara shine abin da zaka iya dogaro da shi na wannan hadisi cewa shedan yana gudun dukkan gidan da ake karanta suratul baqara a cikinsa To wannan kun ga daraja ce mai tarin yawan gaske kuma a ciki akwai kwadaitar da mu cewa mu zamto muna yawan karatun alkur'ani mai girma saboda sayyidina ali radiyallahu anhu ya kasance idan ya ga mutane sun shagala da duniya hankalin su yayi gaba game da abin da ya shafi rayuwar duniya yakan ba da sanarwa ya ce zai yi tafiya wa zai zo ya raka shi duk wanda ya ji an ce shugaban muminai zai tafiya ai dole zai so a ce yana ciki yanzu ko gwamnan jihar Kaduna ne ya ce zai tafiya yana so ya sami yan rakiya ai kasan hasi an rasa hanya a cikin garin nan inda an ba da dama saboda kowa zai so a ce a yana tare da gwamna wani man ba sa ba sai ya kira yan ƙauyen garin sai ya ce ku dan kalli TV yau karfe biyar za a nuno mu tare da gwamna kai ka ce tare da annabi za a tura su to kaga ina ga kuma a ce amirul muminin shugaban muminai ne gaba ɗaya idan yi wannan sanarwa na cewa zai tafiya wa zai raka shi za ka ga jama'a sun taru gaba ɗaya wasu su rufe rumfan kasuwansu wasu su tsaida abubuwan da suke yi amma abin ban sha'awar shine idan mutane suka taru aka kama hanya kowa na jira ga an kama hanyar Kano za a je saro kaya ko an kama hanya Abuja sai ya kama hanyar makabarta da su sai jama'a su ga ya kama hanyar makabarta ana zuwa makabarta kuma zai sa kowa ya zauna ya shiru ya saurara da kyau shi kadai sai ya miƙe sai ya kyala wanda suka rako shi sai ya kalli kaburburan da suke gabansu sai ce da su innal amwala qad qustimat dukiyoyin da kuka tara kuka bari a duniya duk an raba ma magada sun kare tas ba wani abu in banda abin da ke hannunsu wa innal azwaja qad zuwijat matan ku da kuka aura yanzu duk wasu sun aure su ba ta ba ta ku suke ba kuma sai ce wannan shine labarin gidan duniyar da kuka bari ko akwai wanda a cikin ku zai ba mu labarin ku kuma halin da kuke ciki a gidan lahira sai ya shiru to kam dama kowa kila wani na hango kabarin kawunsa ko matansa ko ɗansa ko mahaifinsa tuni dama zuciyarsa ta riga ta tsinki to sai ya kal juyo ya kalli su wanda suka raka shi sai ce da su ina muku rantsuwa da Allah inda a ce Allah zai ba su dama su yi furuci su faɗi wata magana da za ku ji da sun ce da ku mafi alkhairin guziri shine tsoron Allah kun ga a cikin wannan akwai darasi mai yawa tun da gashi dai makabarta wuri ne da kowa zai je kwanta a cikinsa kamar yadda malamai ke faɗi duk wanda ka gani a wurin ba da san ran shi fa ma jama'a alaba mu alkhairi sai an jima ku je kwanta ba dole ce ta kai shi to da ko har za ta faru ashe akwai bukatar mutum ya mata shiri ya mata kimtsi dan ta zamto hutu ne a gare shi dan akwai waɗanda yanzu suna cikin kaburburan su wallahi da za a ce su dawo duniya ba za su yarda su dawo saboda abin da suka tarar na ayyukan kwarai da suka yi to wanne yana daga cikin darajar wannan sura mai albarka sannan hadisi ya zo daga Usaid bin Hudayr sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wata rana ina cikin karanta suratul baqara a cikin dare sai na ji doki na da yake daure a barga yana kururuwa yana fisga yace sai ne shiru lokacin da ne shiru na daina karanta suratul baqara sai shi ma dokin ya shiru ya natsu ya daina wannan hanimiya da yake yi ya ce daga nan sai na ci gaba da karatu sai dokin ya ci gaba da fisga shi ma yana haniniya ya ce sai na ƙara yin shiru shi ma dokin sai ya sai ya shiru kun ga ya nuna dai alama daga karatunsa ne ke janyo abin da dokin yake yi ya ce da na ga haka nan ne sai na daina karatun sai na tashi dalilin tashin kuwa shine akwai ɗana wanda ake ce masa ya haya yana kusa da inda dokin ne yake fisga yake harbe-harbe ma'ana ya bar karatun saboda ya je ya ɗauke ɗansa kada dokin ya ji masa ciwo ya ce da na tashi na je na kalli a wannan na ɗauke yaran, da nufin cewa kada dokin ya ji masa ciwo ya ce ina ɗaga kaina na kalli sama sai na ga sama wani girgije ya rufe ta ba na ganin sama gaba ɗaya ma'ana wani abu kamar hadari kuma ba damina ba amma ya rufe sararin samaniya yace a lokacin da na wayi gari bayan sallah asubahi sai na baiwa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama labarin abin da ya faru da ni sai manzon Allah sallallahu alaihi ya kalle shi abin ya baka sha'awa yace da shi iqra ibn hudayr karanta suratul baqara ya kai usayd bin hudayr fakkai sakaci da ita ka rinka karanta ta wannan abu yayi kyau yace amma fa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bazan maka ƙarya ba na ji tsoron ɗana ya hayaka da doki ya raunata shi na daina karatun na je na ɗauke shi shi ne sai yake ba shi labari cewa da na daga kaina ga abin da na gani na girgije da ya rufe sama wannan girgije da na gani kamar wata rumfa ne aka yi ta kuma da haske a sama na gan shi haka ya ce har sai da na fito ya zamto ba na ganin sama shi ne sai manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa da shi wa tadri ma za ka san menene wannan girgijen da ka gani ya kai usaid bin Hudayd sai ya ce la a'a ban san menene wannan girgije ba sai ya ce mala'iku ne suka sautauto tilka mala'ika janat li sautika mala'iku ne suka yi ƙasa kasa don su ji karatunka da kyau shi ya sa wannan doki na ka yi firgita ganin mala'iku da yi sai alaihi wasallam ya faɗa mai ta magana mai ban sha'awa yace ce walau qara'ata wallahi da a ce ba ka daina karatu ba ka ci gaba da karanta suratul baqara la asbahat yanzuru an-nasu ilaiha da sai mala'iku sun sauka ƙasa har mutane sun rinka ganin su kiri da muzu wannan shine mala'ika suna ganin su da ta tawara minha kuma gani wanda baya koyuwa a ce ai yana badarawa ku zo mu je badarawa a'a ɗan unguwan dosa za su ganshi daga unguwar dosa ‘yan malali za su ganshi. shi, ‘yan kawo, ‘yan ina suna ganin mala'iku a sarari sakamakon karanta suratul baqara da ake yi to kun ga wannan ba karamin daraja bane da wannan sura take da shi kuma annab sayyidina Umar yana cewa duk wanda ya karanta suratul baqara to muna ganin shi komanda ne a idanuwan muna ganin shi wani jagora ne wanda ya cancanci a girmama shi saboda karanta suratul baqara kawai da yi to kun ga wannan ba tsara, tsaraba bace da ya kamata a ce mun yi riko da shi Allah subhanahu wata'ala ya buɗe suran da cewa alif lamin alifun lamun da mimun waɗannan su ne huruful muqatta'a harufa ne wanda suke yanka ko aka bude surorin alkur'ani da su ba nan kadai ba akwai sauran surori hamim yasin nun qaf duk muna da su waɗannan a haka ake karanta su ba tare da hada su ba alif lam mim kamar yadda muka ji kowane harafi akan akan asalin yanda yake menene fassarar su malaman tafsiri sun karu juna ilimi akan menene haƙiƙanin abin da za a fassara irin waɗannan haruffa da shi sun yi sun karu junansu ilimi a cikinsa wasu daga ciki suke cewa waɗannan haruffa Allah madaukakin sarki shi kadai ya san ma'anar abin da yake nufi da su babu wanda zai iya fassarawa ba su san wani abu da za su dogara da shi su fassara waɗannan haruffa da su ba wasu kuma daga cikin malamai sun fassara menene da waɗannan haruffa suke nufi sai dai su ma waɗanda suka fassara haruffofin sun ƙaru juna ilimi ma'ana sun yi saɓani a kan me haruffofin suke nufi su ma har wa daga cikin sakon da suka ce haruffa ne kawai na jan hankali Allah yake amfani da su kamar jan hankali ne Allah yake yi ya kusanto da tunaninka zuwa ga abin da zai faɗa a nan gaba domin da ku ga galibinsu in suka zo suna magana ne da an faɗe su gaba sai a faɗa alƙur'ani hanin wal kitabil mubin nun wal qalami wa ma yasturun duk in an faɗe su galibi da yasin wal qur'anil azim ko wal qur'anil karim duk in an faɗe su galibi suka ce zaka ga maganan qur'ani ne ke zuwa a gaba to amma dai duk da haka su ma wasu suka ce a'a abinda ake nufi da shi shine ai ana nufin jan hankali ne kamar yadda muka faɗi wasu kuma sun zaɓi wani ma'anan na daban sai dai abinda wasu ke faɗa cikin malaman tafsiri shine abinda ai waɗannan harufa suke nufi ai waɗannan harufa da kuke gani shi wannan ƙur'ani da aka saukar daga wurin Allah da waɗannan harufa aka gina shi alifun da lamun da mimu da makamantansu don haka nan abu ne kuma sananne a wurinku ya ku larabawa ga ƙur'anin nan ga kuma harufan da aka gina shi da su in kun isa ku zo da wanda yake makamancinsa kuma ba za ku iya ba to wannan sai zamto kamar Allah amfani da su ne wurin yin kalubale ga larabawa su gane cewa duk da larabcinsu ƙur'ani ya sha gaban su dan haka su biyayya kawai ga annabi sallallahu alaihi wasallam babba abin da zamu mu ɗauka a nan da shi ne tun har an kasa fassara su kai tsaye da abin da suke nufi to abin da ya dacewa shi ne mutum ya ɗauka a kan cewa Allah shi kaɗai bar masa sanin abin da yake nufi da waɗannan ayoyi sai ya zanto mutum ya tsayu a wurin da shi da ya fi dacewa to kamar da muka faɗa so da yawa idan Allah ta'ala ya kawo sai yakan kawo magana alkur'ani ne a gaba shi ya sa sai ce dalikar kitab wannan littafi wato alkur'ani larai ba fihi babu koko kwanto a gare shi a cikinsa fihi hudan sannan kuma a cikin akwai shirya ga wanda suke masu jin tsoron Allah ne Allah ka samu a cikinsu. ma'ana abin da ayan take nufi shine wannan alkur'ani littafi ne mai girma wanda babu ko shakka daga Allah yake saboda ya gagari duk wani abin gagara duk wani abin gagara qur'ani ya shiga gabansa zaka ga tun a lokacin Allah ya kalubalanci su kansu larabawan da mawakan su da malaman su da masanan su yace su zo da makamancin sa in sun ita suka kasa yace to su zo ma da surori goma a cikin sa kuma suka kasa to kaga wannan ke nuna cewa alkur'ani abu ne wanda yake daga wurin Allah madaukakin sarki shi yasa hatta a jerin yanda ma'anonin ayoyi suke zuwa a jere in ka duba duk masanin larabci na gaske zai fahimci cewa ƙur'ani magana ce wanda take na Allah madaukakin sarki misali akwai balarabin ƙauye da zai wuce shi ba ma musulmi ba sai ji wani musulmi yana karanta alƙur'ani as-sariq was-sariqatu za aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah yana karanta ayan da ke magana akan cewa dukkan barawo namiji da barauniya ta mace idan suka yi sata ya kai haddin yanke hannu to a yanke hannunsu wannan wani narko ne na azaba daga Allah kuma Allah ya isa ya sa a yi haka din to ƙarshen ayan shi ne karatun sai ya kuskure sai ce wallahu ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai jin kai shi wancan balaraban kauyen da ba musulmi bai ga an ce barawo da barauniya a yanke hannunsu kuma azaba aka yi musu kuma a ce Allah mai gafara mai jin kai to shi dai ba zai iya faɗa da Qur'ani ba tunda ba nasu bane sai ya shiru to amma shi wanda ya kuskuren sai Allah ya sa sai ya tuna ƙarshen ayan shine wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne ya isa ya sa hakan dan kai da kaya duk mallakan wuya ne ko ran ya ce a ɗauka ta ce ba wanda ya sai tambaye shi dalili amma mabuwayi ne ya isa ya sa amma hakimun mai hikima ne akwai hikiman da ya sa yasa yace ai haka kuma in ka bi zaka ga inda ana yi da ba za a rinka sata jama'a ba ba za a rinka yin cutar mutane ba Za ka ga an dade ba a yi ba hatta raji mu jefa mazinaci da bulala in kun ɗauko tarihin magabata ku ga tun daga zamanin Allah sallallahu alaihi har zuwa kulafa ubashidin aka ce ka samu mutane goma da aka jefe su an baka aiki da wuya ka iya kawo su me yasa saboda sun san da gaske ne in sun yi za a yi musu ce kowa ya amma da aka zo zamanin da kuma in an yi ba a yi shi kenan sai ɓarna sai ta yawa to shi yasa a can da ya gyara ayan ya ce wallahu azizul hakim Allah mabuwayi ne mai hikima sai wannan balaraban kawai ce bakin bakin yanzu kai daidai yanzu magana ta zauna a muhallinta ma'ana ya za a yanke hannu kuma a kawo maganar gafara kun fahimci magana sai zanto ba zai shiga ba to haka alkur'ani yake a koda yaushe da irin fasahar da yake zuwa da shi shi yasa anan Allah subhanahu wataala ya ce wannan littafi alqur'ani littafi ne mai girma wanda babu shakkan cewa daga wurin Allah yake da haka nan baya halarta ai shakka a cikin alqur'ani saboda abin da ya zo da shi a sarari yake kuma yana amfanar da mutanen da suke da takawa kuma suke da ilimi wanda yake kuma ƙur'ani yana jagoranta zuwa ga mutum yayi aiki wanda yake nagari Allah ka samu daga cikin wanda za su yi haka kuma idan mutum ya lizinci alqur'ani wannan aya tana nuni kan cewa tabbas zai kasance cikin masu tsoron Allah sannan kuma zai iya samun juriyan biyayya ga abin da Allah madaukakin sarki ya umarce shi da yi a kai. sannan sai aya ta gaba Allah ya ce alladina yu'minuna bil ghaibi waɗannan masu takawan ne waɗanda suka yi imani da ghaibi wa yuqimuna salata sannan suke tsayi da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan dangane da abin da muka azurta su su masu ciyarwa ne alladina yu'minuna maganan imani ya shigo kenan idan an ce al-iman a larabci ana nufin shine gaskata Allah da mala'iku da manzanni da littattafai da rana ta ƙarshe gaskata kowanne a muhallinsa gaskata Allah ya kunshi na farko yarda da cewa akwai Allah din wannan shine abu na farko duk mutum zai zamto ya ba Allah haƙƙi cikin imani da Allah ne idan ya yi abubuwa guda hudu kamar yadda Sheikh Salih al Allah ji kansa da rahama yake faɗi Ya ce na farko yadda da bi wujudihi ka yadda akwai Allah da akwai waɗanda masu ke jayayyan cewa akwai Allah sannan na biyu ka yadda da shi a wurin abin da ya shafi da. in an ce rububiyya shine ka kadaita shi da halitta da juya al'amarin halitta shi ke samar da halitta sannan shi ke juya halitta ko ya ba ta samu ko ya hana ta ko ya raya ta ko ya kashe ta wannan nasa ne sannan ka yadda da shi abin da ya shafi a tauhidul tauhidul uluhiyya kada ta shi da bauta ba za ka bauta ma wani ba in ba shi ba kuma za ka bauta mishi ne a yanda shi ya ce a bauta mishi ba yanda kai ranka yake so ba to in kai haka ka tabbatar da gaba ta uku sannan sai na hudu suka ce gaskata Allah a cikin asma wa sifat ayyukansa da siffofinsa arrazzaku shike azurtawa ka da arziki na hannunsa in za ka nemi arziki wurinsa za ka nema shike rayawa in za ka nemi rayuwa wurinsa za ka nema Shi ne al'alim masani in za ka nemi ilimi shi za ka fara roƙa, kafin ka tashi kai maka jajirci jajirce to wannan aikace aikacen Allah shine tauhidul asma idan mutum ya wannan ya taskata Allah yana nan da faɗinsa da ma'ana a wuraren da suka dace haka nan imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama shine gaskata shi a cikin abin da ya bada labari ko da nisanta abin da ya tsoratar da makamantansu to haka nan a wurin abin da ya shafi littafai ma yana nan haka a wurin abin da ya shafi ranar lahira akwai wata rana da za ta zo wanda in ta zo kuma babu kamanta kuma ba za a maimaita irinta ba so sanin wannan yana da amfani a wurin musulmi yana hana shi aukawa wani abu da ransa ke so wanda ya san ba zai dawo masa da alkhairi ba sannan yana ƙarfafan musulmi wurin aikata abin da zai amfane shi ko da wannan abin yana da wahala a gidan duniya duk wanda ya tuna Allah ta'ala zai ba shi sakamako na aljanna to baya ganin wahalan aikin da yake a nan gidan duniya shi ya sanya wani daga cikin sahabbai da aka ana filin yaki yana cin dabino ya tambaya wuri ye wuri aka ce da shi in fa kai shahada a nan wurin aljanna za ka ce aljanna ya manzo Allah ya ce aljanna dai aljanna ya ce to ai in tsaya sai na cinye dabinan nan ma abun na da wuya kawai sai shiga cikin yaki a ƙarshe kafin a jima kuma an kashe shi kuma ya yi shahada to kun ga gani yake fararsa za ta fita kuma idan mutum yana siffantuwa da kusantar Qur'ani Allah kan sa masa zuciyarsa ce karfi a wurin imani kuma shine abin da ake so saboda wahalhalin rayuwa idan ba mutum yana da ƙarfin imani ba ne sai su zamar da shi su jefa shi inda zai halaka abu aqil al-ansari sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam yaki aka fito aka zo wurin yaki ana zuwa kafin a fara yaki a shiga fagen daga wani kafir ya lallabo ya yanke shi da takobi a cikin sa har sai da kayan cikin sa suka fito ya fadi kasa bai mutu ba amma ga kayan cikin sa a waje yana zubar da jini shine sai aka umurci Abdullahi bin Umar ya zauna tare da shi ya jinyarsa shi kar ya shiga filin yaƙi din ana zuwa an yaƙi gumurzu ya gumurzu ƙura ta tashi aka sahabbai kafirai sun danno su suna ƙoƙarin kashe annabi sallallahu alaihi wa sallam shine sai wani mai magana ya ɗaga murya a filin yaƙin yake cewa ya lal ansar karratan ka yawmi badr karratan ka yawmi uhud ya kira su da sunan su ce, ga fa wata dama kamar ta yaƙin uhud ku tashi ku taimaki annabi sallallahu alaihi wa sallam Ablabin Umar ya ce, Ina jinyan shi, ya ce na ga jikinsa na kyarma sai ya ɗiba hanjinsa da hannunsa ɗaya kawai ɗauki takobinsa ya miki. Ya ce, Sai da hankali na ya tashi na riƙe shi. Ya ce da shi, Ma'azur an ta ya a kai, Allah ya maka uzuri, Allah ya maka uzuri, ba ka cikin waɗanda ake kiran nan sai ce, A, ba yanda za a yi annabin Allah na cikin wannan ƙuran da tashin hankali. Ni ina nan wurin a kwance, ce ba a kwance kake ba lalura gare ka. ya ce ba a kira mu da sunanmu ba mun share mu annabi hawayensa ina ga an kira mu da sunanmu dole ba zan ba kabila ƙabila ta kunya ya yunkura amma da yake jini na zuba a jikin shi ba zai iya ba ba ƙarfi a jikin shi dole ya sake faɗi abdullahi bin umar ya ce can dai kura ya tsanani na ga alaman fa da gaske kashe annan sulasulan za a yi ya ce ni ma sai na kyale shi kawai na ɗauki takobi na shiga fagen daga domin in kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to sai Allah ya taimake mu muka yi nasara kura ta lafa ya ce sai na tuna ai an ba ni jinyan abu a al'amfari ya ce a nan ne hankali na ya koma kansa tunani na ma ya riga yaron ya ce ina zuwa na tar da shi a inda aka ba ni jinyansa amma yana numfashi sama-sama rai ya kusan yin halinsa ya ce da ya ji muryata ina sallama ya ce sai ya na ga ya juyo da ƙyar yana kallon abdullahi dan umar yace sai yace da ni limanil aqiba ya umar limanil aqiba ya ibn umar limanil aqiba ya ibn umar ya kai abdullahi dan umar wa ya ci nasara manzo Allah ya ci nasara ku fa duba inda yake kwance a gabda da tafiya lahira amma yana tano nuna hali annabi sallallahu alaihi wasallam yake ciki shi yasa babu wanda zai zage mutanen nan sai wanda bai da rau yazo yake cewa suwa ke da nasara suwa suke da nasara suwa suka yi rinjaye to da yake wanda ya tambaya shi ma malami ne sai ba shi amsa wanda ta dace da shi yace da shi innal aqibata lillahi wa li rasulihi wa mu'minin kun san su uku ya tambaye shi sai yace mai cin nasara Allah ya ci nasara dan addinin sa ya rinjaye manzo Allah sallallahu alaihi ya ci nasara dan yana nan a raye yace ce uwanka mu'minai ma sun yi nasara dan sun karya maki yace sai na ga ya ninke ya sun ya bar wannan asbaba wanda ake tafiya da ita ya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Yace da kyar ya sauke hannunsa ƙasa ba a jima ba Allah ya ɗauki rayuwarsa to kun ga wannan ƙarshe ce mai kyau ƙarshe ce mai kyau ƙwarai da gaske ma'ana abin nufi shine da bai rayu akan wannan rayuwar ta addini ba Allah ba zai bashi wancan ƙarshen ba to kada ka ɗauka kana aikin alkhairi saboda ka ga sakamakon yanzu ne gobe ne za ka samu a'a babban amfanin da ake so ya maka shine lokacin da zaka bar gidan duniya ana son lokacin da za ka juya ka tafi ka bar nan gidan to ka juya ka tafi da alkhairi kuma wannan karatun ƙur'ani da kuke yawan yi da wannan sadakar da kuke yawan yi da wannan karatun da wannan sada zumunci da duk abin da kuke yi nan na alkhairi to wannan shine abin da kuke kokarin sama ma kanku shi yasa ba a so mutum musulmi ya rauni sawa'u ko a watan Ramadana ne ko ba a watan Ramadana ba ina ganin zai kyau mu takaita da wannan anan ko so da mu samu minti goma sha biyar da suka rage mana mu karanta wannan littafin da ke gaba insha Allah ta'ala Allah ta'ala kai mu gobe sai mu tashi a aya ta gaba da insha Allah ta'ala ita ce aya ta ta uku ko a cikin suratul baqara abdan ka faɗa zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته littafin da ke hannunku shine littafin da jiya muka ce zamu fara karanta shi a yau insha Allahu ta'ala sunansa ashabul maulud hukunce-hukuncen haihuwa wa haƙoƙul aba abna alal aba da kuma hukuncin da haƙoƙin ‘ya'ya a kan iyayensu kamar yadda muka faɗa ɗan uwa da ya rubuta wannan littafi ne Malam Abubakar bin Amin bin Sulaiman Al-Anchawi muna fatan kila kafin mu rufe tafsiri ya kawo mana ziyara wanda ya rubuta littafin littafin kamar yadda muka faɗa yana da matuƙar muhimmanci saboda akwai abubuwa da dama da ya kamata a samu lokaci a keɓance karantarwansu zuwa ga mata muna fatan za mu shirya muku wani zama na musamman akan abin da ya shafi jina ne na mata don suna daga cikin da ake yawaita tambayoyi a kansu kuma suna daga cikin da suke yawan rikitar da yawa daga cikin a mata to da aka insha Allah akwai littafin na risalatu fi dima'i tabi'iyya na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen wannan littafin ya sauƙaƙe dukkan wata matsala da ta shafi jinin al'ada jinin haihuwa ko ma istihada na rashin lafiya duka kusa Allah ya saka malam da alkhairi gaskiya ya sauke kusan ya amsa kusan duk lalurorin mata a cikin littafin so muna fatan Allah da za mu samu da Dr. Jamilu Zarewa daga ABU Zaria mun yi magana da shi ya tafi tafsiri yanzu in ya dawo insha Allah bayan sallah kila shi za mu sa muku a matsayin goran sallah da za a yi karatun shi dan ya zamto an amfana da shi za mu ribaci wannan lokaci kamar yadda na faɗa mu karanta wannan littafin ahkamul maulud hukunce hukuncen haihuwa littafin shafukansa ba su da yawa amma inda a ce za a buɗa shi to zai ba zai dauki shafi kasa da 200 da wani abu ba kwarai da gaske saboda malamin ya tantance duk abin da ya kawo anan kusan sai da shi ya gama shan wahala ciki da bai ya binciko mai kyau da mara kyau ya tace sai ya ɗauko ingantattun kawai su ya ajiye mana anan to shi yasa za mu takaitu da su saboda kar mu faɗaɗa bayanai a manta abubuwan da muka koyar za mu karanta su a tsarin da suke na san za mu gama littafin insha Allah cikin kankanin lokaci za mu duba mu ga wani littafin da za mu sake sawa a bayan shi kafin mu karkare tafsirin insha Allah. Mala ya buɗe littafin da bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim mun gama da ita a tafsiri ba sai mun magana ba ko yace muqaddimatul kitab gabatarwan wannan littafi nasa da ya rubuta karkashin sa yake cewa alhamdulillahi nahmaduhu godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa alhamdu godiya ana yi wa Allah a kowane lokaci a lokacin da ake cikin yalwa da lokacin da ake cikin kunci da ana gode ma Allah Allah sallallahu alaihi wa sallam yana gode ma Allah a koda yaushe koda yana cikin rashin jin daɗi da rashin samun abin da ransa yake so sai dai ana gane godiyansa a lokacin da idan wani abu mara daɗi ne ya same shi in kuka ji ya ce alhamdulillah to wannan abin da ransa ke so ne amma an kaji ya ce alhamdulillahi ala kulli halin to sai a hankali kila abinda mu za ce wayo Allah ne ba da ƙarfin imani ba an fahimta ko to almuhim a hannu shaidai shine ya zamto mun saba da godiya mu ma an za mu godiya mu yi godiya ko da a ce ba a cikin abinda ran mu iya mana daɗi ba ne amma ka iya cewa ala kulli hal dan kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma jama'a su fahimci halin da kila kake ciki su yi maka addu'a to shine ne kawo yace wa ainihu, ko muna neman taimakon Allah wa nastaghfiruhu muna neman gafaran Allah Allah ka gafarta mana wa uzu billahi min shururi anfusina muna neman tsarin Allah daga sharrin kawukanmu wa min sayyiati a'malina ko muna neman tsarin Allah daga munanan ayyukanmu man yahdihillahu lallai dukkan mutumin da Allah ya shiryar da shi fala mudilla lahu babu wanda ke batar da shi ya Allah ka shiryar da mu wa man yudlil haka mutumin da ya bata fala hadiya lahu ba shi da wanda ke shiryar da shi da mu ce wanda ya bata ko saboda ba a jingina abin da yake wanda ba alkhairi ba zuwa ga Allah amma mun san Allah ke batarwa wa ashhadu an la ilaha illa Allah muna shaida ina shaida babu abin bauta bisa cancanta face Allah wahdahu shi shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne kuma jakada ne na Allah sai malai ce amma ba'adu, bayan haka fa hadha kitabun wannan abin da ke hannunku wani littafi ne wajizun takaitacce fihi masailu a cikin akwai abubuwan tattaunawa wa ahkamun kuma a ciki za ku ga wasu abubuwa na hukunce-hukunce ta ta'allaku bil maulud wanda suke ratayuwa da abin da aka haifa yaro ko yarinya wa huququl abna kuma a ciki za ku riski haƙoƙin ƴaƴa alal aba akan iyayensu wa hadha mawdu' wannan mawdu'i na tattaunawa akan abin da ya shafi haihuwa da haƙoƙin yara jadirun abu ne wanda ya dace bi an yudarrisa ya zamto an karantar da shi fil masajidi hatta a masallatai abu ne da ya dace a ce an sanya a masallaci ana koyar da mutane wal majalis kuma abu ne da ya dace hatta a wuraren karatu a rinka koyar da mutane su wa an yatanawala hudduatu kuma masu kira zuwa ga Allah su dauki wannan maudu'i ko su rike shi wal khutaba hatta masu yin khutba akan minbari su ma su dauka fil muhadarati a rinka yin su a wuraren muhadara a koyar da mutane wal da kuma hutubabi na juma'a domin mutane su ji saboda irin kurakurai da ake samu a cikinsa wa qad zakartu al masaila hakika cikin wannan littafi na ambaci wasu mas'aloli wal ahkam kuma na faɗi wasu hukunce hukunce mujarradatan yanda ciro su kawai nayi su kadai na ciro su tsuran su anil adillati ba tare da kawo dalilansu ba wal maraji da kuma wuraren da na ciro ma'ana zai kawo matsala ba tare da ya ce aya kaza ne da hadisi kaza suka kawo su ba kun fahimci magana ba tare da kuma ya ce na duba littafi kaza mujalladi na kaza ba me yasa malam ya haka kawai ya cirato su ba tare da kawo mana yawan ayoyi da hadisai ba yace dalili na shine yakunal kitab la ya haka ne saboda littafin ya kasance khafifal hamli mai saukin ɗauka. gashi nan kuwa sai ka aljihu ma ba a san yana aljihun ka ba laki sa a jaka ba laki ji nauyin shi ba yace to dan ya zamto mai saukin dauka wal mu'nati kuma ya zamto wani guzuri da za ka iya tafiya da shi in ga ko gidan suna aka je an haihu lafiya eh to da Allah ga karatu da malami mana a makaranta ai wannan bai da dan yawa ko guda uku mu dan yi mana mu ji 'yan uwana mata duk zaki iya wannan ko yan kwaje a tarawan kalangu sai a karanta musu wannan sai su ji da yace ya kunu matnan kuma ina fatan wani lokaci wannan littafin zai zamto wani matani ne a kuma sha Allah zan tsayin Allah ya yarda bi sharhihi da zan masa sharhi ma'ana yanda yake ne yanzu zai zo ya ɗauke shi gaba ya buɗe bayanansa na tabbatar ya buɗa kuma za ku ya zama babban littafi in kuma ya zama babba ko ya karanta shi sai ya zamto ma mutane wahala kun ga yanzu wannan zamu ya karanta shi kan lokaci mu amfana amma inda babba ne sai ka ji an ce to an ga wata kuma ba mu wuce matsala biyu ba kaga dai an yi baya ba zani to shine sai ya faɗa ne cin Allah da wani lokaci zai sharhin sa wa zikirin adilla kuma in na tashi rubutu na gaba zan faɗi dalilai alaihi akan duk abin da na faɗa a cikin wannan littafin nan kawo muku dalili kuma na ku tabbatar ya inganta sai ce wa ta tatabba'tu fihi lalle a cikin wannan littafi na bibiya ma sahha dalil abinda dalili ya inganta akai duk abin da kuka na faɗa a littafin nan sai da na tabbatar ingantacce ne babu wani abu da tsatsi a cikinsa wata rajaha inda ahli taƙi kuma na ɗauki abin da malaman da suka bi diddigi suka tseta matsalar suka ce wannan shine ne ya fi dacewa to haka na ɗauka yanzu ku ɗauki misali yi ma ɗiya mace aski ranar suna kun ga abu ne ai da ake ta taƙaddama a kansa ko namiji ai kun ga ba a cewa komai shi ana cewa askiya amma za su sun ce suna so kar ai mata askiya an ce kaza ai an ce kaza da su ina fata mun fahimci wannan yace to duk irin wannan nahabi mas'alolin sai da na bi malaman fannin na tabbatar da abin da shi suka ɗauka sannan sai na kawo muku shi anan wanda shi ne ya fi. Bigaddin nazari na yi haka ta hanyar na rinsa na an shuhuril kawul akan kan magana da ita ta fi shahara a cikin mutane awil mazhab ko mazhaban da suka fi bi. ya ce in na dubo na tabbatar da wannan shi inganta daga annan sula sallam to shi zan kawo a nan ba tare da cewa ai mutane sun fi sabawa da wanda ba shi ba kun fahimci maganar shi yana kawo dalilan da suka tabbata ne daga annan sula sallam ba wai wanda aka saba da shi a ce ai an saba ba za a bari ba ina fata an gane to shi yasa wannan din ya fi zama ingantacce Allah ya taimake mu yace wa tuhu, shi ma kansa littafin na raka masa suna da cewa sunansa akamul maulud hukunce-hukuncen haihuwa hukul abna da haƙoƙin ƴaƴa alal aba kan iyaye fallahu arju Allah ne nake fata wa as'al kuma shine nake roƙon shi an ya taqabbalahu ya karɓi wannan aiki daga gare ni mu ma mun roki Allah ya karɓa masa wa an yaj'alahu kuma Allah ya sa wannan aikin da nayi ya zamto khalisan liwajhi karim dan neman yardan Allah shi kadai wa an yanfa'ani bihi kuma Allah ya sa wannan littafi ya amfane ni fiddaraini a gida biyu duniya da lahira innahu waliyu zalika Allah shine majibincin haka wal qadiru alaihi kuma mai iko akan haka din walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ya faɗi sunan shi yayi littafin shekaran da ta wuce watan sha'aban gab da ramadan to bari mu dauki abu na farko da ya kawo a littafin yace ni'matul walad wa dhurriyya ni'imar da ke cikin haihuwa da kuma zurriya ni'ima ce mai yawa ko yace innal walada waz zurriya ni'matun min ni'amillahi al'azima lallai haihuwa da samun tsatso mutum ya zumto yana da tsatso na jini wata ni'ima ne daga cikin ni'imomin Allah masu girma wahibatun kuma haihuwa wata irin kyauta ce wanda ba a iya musanya ta da wani shine hiba in an ce alhibatu shine ai maka kyautan da baka yi saka ce zaka iya mai da irin shi ba kun fahimci magana wata ta baki dan kunnin gwal kyauta sai ce miki gori ba zaki ce da daga kunni ki jefa mata ki ce dauki abinki ba ki ga in zan mutu ko ba haka bane to zaki ya ciro ido ki ce ma Allah ga idan ka da ka ba <laughs> kun fahimci magana to wani abu ne wanda an baka kai baka da abin da zaka iya mayar da shi ko mutum ya baka abu ya maka gori sai ka bashi wanda ya fi shi dan adam zaka iya mai haka amma banda Allah banda Allah to haihuwa haka take duk wanda Allah ya bashi haihuwa ya bashi kyautar da ba zai iya musanya wannan ni'iman da da wannan sa ba ga Allah Allah ya ma abin da kuka haifa albarka to shine yace kyauta ce daga Allah wannan sarki wa zinatun fil hayatid dunya kuma ado ne ga rayuwar duniya ba wanda zai so a ce ba duniya bai da tsaka wa sababin intifa'il aba'i kuma wani dalili ne ko wata hanya ce da iyaye suke amfanuwa da haihuwan nan fiddarai na a gidaje biyu ana amfana da haihuwa a duniya kuma ana amfana da shi a lahira ta duniyan dai dama mun fanta, wannan kan ko bayani ba za a yi ba kowa ya sani amma ta lahiran shine hadisin imamu muslim ko imamu imamu ahmad annabi sallallahu alaihi ke cewa duk dan adam in ya bar gidan duniya ayyukansa duka sun tsaya in banda abu uku yace sadaka mai gudana ko ilimin da ake amfana da shi ko ɗa na gari da zai rinka maka addu'a in ka mutu ka bar ɗa na gari mai maka addu'a nan su lasan ce to ko ka mutu baka mutu ba kun ga wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne Allah ka shiryar mana da zuriyar mu baki ɗaya mu ma ka samu shiryayyu walidhalika kana al-anbiya wannan dalilin ne yasa su kansu annabawan Allah wa salihun da nagartattun bayi yas'aluna Allah dhurriyatan tayyiba suke roƙon Allah ya ba su zuriya ta gari kun ga annabi ya hayana ta rabbi la tadharni fardan ko wa anta khairul warithin annabi zakariya Allah kakka banni ni kadai ba tare da haihuwa ba duk da cewa ko ban haihu ba ya Allah kai ne mafi alkhairin masu gado in kai mun albarka ba matsala amma dai duk da haka kun ga yana magiya akan yana son haihuwa to tunda har annabi zai haka kuma ina ga dan adam wanda yake eh, eh, karan kadamiya miya wanda ba annabi ba iri na irin ku to abu na biyu matsala ta biyu a littafin yace ni'matul walad la yantafi'u biha al-aba illa idza qamu wajibihim wannan gaba yana da muhimmanci yace ni'imar haihuwa yan uwa musulmi la yantafi'u biha al-aba iyaye ba su iya amfana da wannan ni'imar illa idza qamu wajibihim har sai sun tsayi da abin da ke tilas a kansu tijahal abna dangane da abin da ya shafi 'ya'yansu sai sun tsaya su ma sun yi da gaske mina shukuri na farko su gode ma Allah in Allah ya ka haihuwa ka fara gode ma Allah dan ya taimake ka wurin yi ma abin da ya ba ka albarka wa ri'ayati sannan kai naka aikin kuma ka sa ido ka lura kada ka tozarta su kada ka tozarta ƴaƴa sawa'un uwa ce ko ko namiji ne kai ya tozarta ƴaƴan da Allah ya bashi mace ce ko namiji li'annahum domin su waɗannan yayan da Allah ya bamu mas'uluna abinda za a tambaye mu ne an zalika game da haƙƙinsu yau malƙiyamata a ranar alkiyama Allah ka bamu ikon sauke nauyi qala ta'ala Allah mulkin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka imani da Allah ku fusakun ku kare kawunan ku wa ahlikum da iyalanku na ran daga wata irin wuta wanda ba ku taba ganin irin ta ba tsananin ta ya kai tsanani wa Hannasu an wal hijara makamashin wannan wutan sune mutane da duwatsu alaiha masu tsaye a kanta matsayin masu gadi mala'ikatu wasu irin mala'iku ne ghilazun masu kaushin zuciya ba san tausayi ba shidadun ga su da tsananin karfi ga rashin tausayi ga karfi kaga fitina ta faru la ya'suna Allah ma amarakum kanu dai ba sa ta'a ma Allah a cikin duk abin da ya musu umurni wa yaf'aluna ma yu'marun kuma suna aikata duk abin da Allah ya umarce su wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naga lokacin ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisin Imam al-Bukhari da Muslim yake cewa kullukum ra'in dukkaninku masu kiwo ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kuma dukkanku za a tambaye ku game da kiwon da aka baku wal imam shugaba a cikin mutane ra'in shi mai kiwo ne makiyayi ne wa mas'ulun an ra'iyatihi kuma sai Allah ya tambaye shi game da kiwon da aka bashi war rajul ra'in fi ahlihi hakanan duk wani mutum namiji ya sani Allah ya bashi kula akan iyalansa wa mas'ulun kuma ran alkiyama sai an tambaye shi an ra'ayyatihi gane da iyalansa ya aka kare ya kula da su yanda Allah da manzansa suka ce ko bai yi ba wal mar'atu ita ma mace bata tsira ba ra'iyatun fi baiti zawjiha mai kiwo ce a gidan mijinta wa mas'ulatun kuma ita ma Allah zai tsare ta ya tambaye ta an ra'ayyatiha game da kiwon da aka bata na kiyaye gidan miji ya aka kwana zaki bayani wal khadimu haka nan mai hidima ko yaron gida ko mai tsaron kasuwa ko wane ne in dai mai hidima ne shi an ɗauke shi don yin hidima wa mai gidansa ra'in shi ma yana matsayin makiyayi ne wa mas'ulun an ra'iyatihi kuma yana Allah zai tambaye shi game da kiwon da aka bashi na kiyayewa to wannan shimfiɗa ne malam yayi a gaba wannan kunkula shimfiɗa yayi gaba kuma zai fara kunce kunce idan aka yi ma mutum haihuwa me zai yi me za a yi masa shine abin da zai zo a gaba sannan kuma sai ya zo abin da kamar muka faɗa maganan me ake fara yi ma jariri in ya zo duniya me ake so a fara yi masa sannan batun yanka ya ake ciki yaushe ake yanka me ake yankawa ya za a yankan duk yana nan in an haifi yaro yaushe ne ranan bakwai ɗin shi a yau yaushe yau alhamis ko haifi yaro yanzu yaushe ne suna laraba ne ko alhamis da akwai waɗannan maganganun an haife shi da rana yaushe ne an haife shi da dare yaushe ne duk waɗannan suna daga cikin abubuwa masu muhimmanci da ya kamata mu sani insha Allah za mu takaita a nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah madaukakin sarki ya sa mu yi tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe mana yau alhamis mu da dawowa sai litini kenan ko insha Allah ta'ala a gobe ranar hutu ce ran asabar da ladi kuma za mu yi karatu da yan kurmin mashi wanda na karɓo tafsirin daga wurinsu dan je kuma ba su toshe yan baki a zauna lafiya saboda haka su za mu karatun littafi a can shi littafin da za mu da su zai yi kyau wanda suke whatsapp a cikin ku su karatu yana da matukar muhimmanci sunan littafin sifatu zaujati salihah zaujatul mu'mina ne ko saliha siffofin mace ta gari a wurin Allah wanda kuma ya dace ki shiga cikin su insha Allah ta'ala in mun yi wanda ba su samu zuwa daga nan ba Amira na nan ko kina nan to ina ba da shawara ki bude group naku na mata to kika bude wanda ke yin WhatsApp ki amshi lambar su ke sai ki rinka sa su duk wanda yazo yana so a sa shi ba sai mun faɗi lambar wayan ki a nan ba kawai a same ki sai ki ta in an yi karatu zan rinka turo muku sai a rinka hadawa duka ana saurare Allah ya taimake mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh